أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah maudu'in wannan darasin zai kasance dangane da gururi a mahanga na alkur'ani mai girma mun yi bayani dangane da ma'anan gururi cikin darasin da ya gabata da kuma hakikanin shi sha Allah za mu yi ƙoƙarin mu bayyana ayoyi na alkur'ani masu girma wanda suka yi ishara ga wannan maudu'in kuma da mahangan alkur'ani mai girma dangane da wannan maudu'i wato ainihin gururi in ban manta ba mun ce ma'anan gururi shine kasance mutum yana ɗauke da wata hala a cikin zuciyar shi wanda yake jin yahi wanda ba shi ba yana ihsasi yana shi'urin gurure da kuma rudani a cikin zuciyarsa ta yadda yake ganin cewa shi yana birbishin kowa wannan ko sakamakon wani shubha wanda ya shiga a cikin zuciyar shi wanda yake ganin cewa ko ya mallake dukiya ko ya mallake arziki ko ya mallaki ilimi ko wani daraja ko wani makami ko abin da ya kama da hakanan wanda shi ne zai zamanto ya ruhe masa tunaninsa ya rika jin cewa shi yanzu babu wani wanda yake birbijinsa sannan kuma yana ganin kowa ƙasa gare shi yake sannan kuma yana ganin lazim ne zamanto shi ne za a girmama shi ne za a yi ma hidima da abin da ya kama da haka nan inda muka nuna kenan wannan wani al'amari ne wanda yake da haɗari sosan gaske saboda abin da zai iya sababawa mu mutum shine cewa ya zamanto ya ruhe ma mutum haƙa'iƙ baya ganin haƙiƙa baya ganin al'amura yadda suke a haƙiƙaninsu sai ya zamanto a koda yaushe wani lokaci ma abin da yake ganin cewa wani abin alfahari ne ko kuma abin da mutum zai rudu da shi ne za ga cewa bai cancanci haka nan ɗin ba saboda haka saboda tunanin shi da kuma zuciyar shi da basiran shi gaba ɗaya ya riga ya ruhe sakamakon wannan sifa ɗin da yake ɗauke da ita wadda take mummuna inda muka nuna kenan ita kalmar gurur aka ce algurur ana nuna kenan ita sifa ɗin gurur kenan amma in aka ce algarur watan kenan shi mutum ne zai sifantu da wannan sifa ɗin ko kuma shaidan wanda yake shine misdaki bariz na wannan sifa ɗin ko ma wani abu daban wanda zai iya shagaltar da mutum daga Allah subhanahu wata'ala har ya zamanto ya sa mai wannan sifa din a cikin zuciya ya rika ganin cewa shi wani abu ne to amma in za mu yi murajan ayoyin alkur'ani masu girma <clears throat> za mu ga cewa akwai isharori da daman gaske dangane da abin da ya shahi <clears throat> gururi sannan kuma da irin abin da zai iya sabba ma mutum al misali <clears throat> idan muka duba cikin suratul araf aya ta goma sha biyu Allah subhanahu wata'ala yana bayani dangane da shaidan a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da yi sujuda ga annabi Adam alaihi salam wanda duk mala'iku gaba ɗaya suka yi sujuda amma sai ya kasance shi shaidan ya ƙi sujuda kuma ya girman kai saboda haka sai ya kasance a cikin mutane masu kafarci amma menene ingiza shaidan ya zamanto ya yi wannan girman kai din mun ce dama duk lokacin da mutum ya yi ihsasin gurur to shikenan girman kai ma zai zo duk lokacin da mutum yake jin cewa shi wani abu ne saboda yana ganin Allah subhanahu wata'ala ya mai wani baiwa wanda bai ma waninsa ba ya fara ihsasin wannan to wannan zai sa masa girman kai to wannan girman kai kuma zai iya kaiwa har ya iya ma Allah subhanahu wata'ala girman kai kamar yadda muka gani yadda shaidan cikin kissan shaidan inda ɗan ya ma Allah subhanahu wata'ala girman kai ya ƙi bin umarnin Allah subhanahu wata'ala ya ƙi yi wa annabi Adam alaihi salam sujida amma alkur'ani mai girma yana ishara dangane da abin da ya shahi wannan al'amarin cewa menene ingiza shaidan har ya zamanto ya yi wannan girman kai ɗin shine shaidan ya ihsasin cewa shi ya yi adam alaihi salam ya yi shi'ori yana ji a cikin zuciyar shi kan cewa shi ya yi annabi adam salam saboda mai saboda wata shubha da ta shige shi wadda kenan yake ganin cewa akan wannan asasan sai ya rudu da kansa yake ganin cewa shi yanzu ya yi annabi adam salam saboda haka akan wani asasi zai masu juda. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cikin wannan aya inda yake cewa qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin wata lokacin da Allah subhanahu wataala ke tambayan shi kenan me ya hana ka kai sujuda a lokacin da na umarce ka kai sujuda ma annabi Adam alayhi salam sai yake cewa ni na fi shi saboda me watan shi dan yana nun kenan shi yahi annabi Adam alayhi salam daraja yahi shi ɗaukaka yahi shi kima amma hangan shi wanda yake kuskure ne amma menene yasa yake cewa shi yahi annabi adam menene mi'yar na shaidan yake cewa khalaqta ne min narin wa khalaqtahu min tin ka halicce ni daga wuta hakanin kuma shi annabi adam ka halicce shi daga laka saboda haka ne shi yana ganin akwai afdaliya akwai fifiko tsakanin wuta da kuma laka kan wannan asasan shi ba zai sujada ba wannan kenan muna iya ganin wannan sifa ɗin bayyane a cikin maganganu na iblis hakanan kuma a cikin wujudikin iblis ta yadda kenan wani hali ne ya samu a cikin zuciyar shi wanda wani shubha ya sababa masa a cikin zuciyar shi wanda yake ganin kenan shi yahi annabi adam saboda ga halittar shi annabi adam shi kuma ga halittar shi saboda haka sai wanne ya ingiza shi ya girman kai ya ƙi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kenan za mu iya ganin alkur'ani mai girma yana bayyana kenan cewa mutum duk lokacin da ya orin cewa shi ya yi wani duk lokacin da yake ganin cewa shi ya kiyasta kan shi da mutane yana ganin cewa shi ya yi su ɗaukaka saboda wata shubha da ta shiga a cikin tunaninsa wani kiyasi wanda yake batil wanda ya amfani da shi to lalle wannan zai ingiza shi ya zamanto ya samu sifa ta gurur a cikin kanshi saboda haka wannan zai ingiza shi sannu sannu ya zamanto ya yi girman kai har ya zamanto ya kafurci ya gare mu Allah subhanahu wata'ala wal to wannan kuma lalle ba sifa bane wanda yake mai kyau lalle mahanga alkur'ani mai girma ba mahanga bane mai kyau dangane da abin da ya shahi gurur saboda kenan sifa ce mummuna wadda za ta ingiza mutum ya zamanto ya yi girman kai har ga Allah subhanahu wata'ala kenan mutum da ya kasance mai hankali mutum da ya kasance mai neman lahiransa mutum da yake neman tsira duniyarsa da lahiransa mutum da yake neman yardan ubangijinsa bai dace ya zamanto ba ya sakaci har ya zamanto irin wannan mummunan sifa din ta girku a cikin zuciyar shi har ya zamanto ta kai shi ga girman kai wal azbillah mun san cewa cikin darussan da suka gabata mun yi bayani kan girman kai da kuma tinkawo inda mun ambaci ruwayoyi daga cikinsu akwai ruwa da ta nuna mutum da ya kasance yana da daidai da azarra a cikin zuciyar shi na girman kai to ba zai shaƙi iskan aljanna ba watan ba zai ji ƙanshin aljanna ba ba ma ba zai shiga aljanna ba a ƙanshin ta ma ba zai ji ba da ana jin ƙanshin aljanna daga mil dubu to shi ba zai ji ba saboda mi saboda yana da daidai da azarra dubi karancin azara a cikin zuciyan shi na girman kai shi yasa ba zai ji ko kanshin aljanna ba wannan kuma gururin da muke magana a kansa mutum tun mutum ya rudu da kanshi yana ganin cewa shi ya hewaninsa sakamakon wasu ababe da yake ganin Allah subhanahu wata'ala ya bashi bai ba wanin shi ba ko kuma sakamakon wani kiyasi nashi wanda yake ba daidai ba kamar da shaɗan ya yi na kiyasta wuta da laka sai zamanto kenan mutum ya je ya samu kanshi a cikin hali na gurur wannan sai zamanto kenan ya ingiza shi sannu-sannu ya kai ga mustawa na girman kai wala azbillah hakan muna ganin a cikin suratu hud ayata 27 zuwa ayata 32 Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin kisan annabawansa masu girma yake cewa faƙalal mala'ul lazina kafaru min ƙaumihi ma raka illa basharan mithlana wa ma naraka taba'aka illa lazina hum araziluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal na zunnukum kazibin wannan aya tana magana dangane da kisan annabi nuh alaihi salam da kuma al'umman shi yanda wasu jama'a daga cikin waɗanda suka kafurta wanda su ne kamar manyan sarakuna ko kuma manyan shugabanni na kafurci a wannan lokaci ɗin suke ce masa ma raka illa basharan mithlana mu ba mu ganin ka face mutum irinmu babu wani bambanci tsakaninmu da kai kai mutum ne mu ma mutane ne saboda haka kan wani asasi ne za mu bi ka mu yi imani da abin da kake gayawa cewa kai manzo ne daga Allah subhanahu wata'ala haka kenan nan wurin suna kiyasta kansu da annabi nu salam suna ganin cewa shi mutum ne kaman su su ma mutane kaman shi saboda haka kan wani asasi za su bi shi wannan kenan kana ihsasin wannan magana akwai gurur a cikinta wannan magana magana ce ta mutumin da ya rudu yana ganin kenan bai kamata ba a ce wani ya hishi ko da yana ganin mustawansu guda na halitta shi mutum ne shi ma mutum ne amma yana ganin kenan bai kamata a ce ya zo da wani abu ba wanda shi bai zo da shi ba kan wannan asasan ba zai imani da shi ba sannan suka ci gaba da cewa mu ba mu ganin waɗanda suke bin ka illa wasu mutane wanda suke masu raunin hankali wanda tunaninsu baya da ƙarfi wanda ba su yi bincike ba kyaukyawa dangane da abin da ka zo da shi saboda haka kenan sakamakon haka sai suka yi imani da kai sannan mu ba mu ganin kenan akwai wani falala wanda kuke da shi a kanmu kai a ƙarshe dai mun muna zaton cewa ko kuna ƙarya ne kuma kuma ƙaryata ne har kenan wannan magana ɗin idan mutum ya yi tunani ya tadabbure a cikinta lalle magana ce wadda take ɗauke da gaya na gori saboda na farko wannan mutanen sun fara ƙiyasta kansu ne da annabi nuhu alaihissalam inda suka ce da shi da su duk mutane ne abu guda ne hakanan kuma suka dawo suka ce mabiyansa ma mabiyan annabi nuhu alaihissalam wani suke biyayya gare shi su ma wasu mutane ne wanda suke masu raunin hankali wasu mutane ne wanda suke ba su da tunani ko kuma wasu mutane wanda suke talakawa wanda suke ba su da wani arziki ba su da wani kima ko kuma wani daraja a cikin mushtama. saboda haka kan wani asasi za su zo ya zamanto sun bi shi kenan wannan yana nuna mana su sun kiyasta kansu da annabi nuh salam hakanan sun kiyasta kansu da mutanen annabi nuh salam wanda suka yi imani suka yi inda suke ganin kenan su sun yi karin ya zamanto sun bi shi saboda na harko dai shi mutum ne kamansu sannan kuma suna ganin waɗanda suke biyayya gare shi ba wasu mutane ba ne wanda suke da daraja ko suke da kima ko suke da tunani ko abin da ya kamata haka nan a mahangansu saboda hakan ba su imani ba sannan a ƙarshe ma suke ganin cewa babu wani falala wanda su suke ganin cewa wanda zai sa su bi su kenan suna ganin yarin biyayya shine ya kasance tun da su suna ganin cewa sun fi kowa to duk wani wanda zai zo ya ce a bi shi dole ya kasance ya hisu mustawa wanda kuma dama ba haka ɗin suke so ba cikin zukatansu sau da haka a ƙarshe abin ya kai su ga ƙaryatawa kenan a nan wurin muna iya ganin gurur yadda yake ingiza mutum sannu sannu har ya kai zaman mutum ya ta annabawa ya ta Allah subhanahu wa ta'ala wal billah wannan kenan nuna mana mahanga na alkur'ani dangane da gurur ba mahanga bane wanda yake shajja'a mutum ya zamanto ya sifantu da wannan sifa din mahanga ne wanda yake tsoratar da mutum yake tsawatar mutum yana mutum hannunka mai sanda kada ya kasance ya yi sake ya ji ya fada cikin irin wannan mummunan sifa ta gururi wadda za ta kai shi a ƙarshe ya ƙareta annabawa ya ƙareta Allah subhanahu wata'ala yi ma annabawa Allah subhanahu wata'ala girman kai yi ma Allah subhanahu wata'ala girman kai wala azbillah wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala an fana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin